وعلى آله وأصحابه اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لم يكن الأفعال نعم لا نية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حكم مفعول دين للثلاثة سب منه لما مفعل أو مفعل جهلا كما اسمه مفعول wanda ba na sulasi ba ismu maf'ul wanda ba na sulasi ba suk suk minhu lima maf'alin aw maf'ilin jubila lima jubila maf'alin aw maf'ilin wato kamar ismu maf'ul wanda ba na sulasi ba kai kirkiro daga gare shi abinda aka sanya ma'aunin maf'alin ko maf'ilin ismu maf'ul wanda ba na sulasi ba ana kirkiro shi daga abinda aka sanya maf'alin ko maf'ilin gare shi kenan ma'aunin shi ma ya zama mas'al ko mas'il yubna litijala ala al-masdar wal zaman wal makan yawa ana ginawa ga abin da yake nuni akan masdar masdar da kuma ismul zaman wal makan min kulli fi'lin za'idin ala ala salasati ahruf daga kowane fi'ili wanda ya karu kan harfa uku ana kara shi misal ismul maf'ul minhu ana kirkiro misalin wato misalin ismul maf'ul da yake kirwa daga gare shi ismul zaman wal makan wato ana kirkiro shi misalin ismul maf'ul daga gare shi qalu akramtuhu mukrama ana cewa akramtuhu mukraman na girmama shi mukraman har wannan mukraman din ma'auni ne na ismul maf'ul sannan ma'auni ne na ismul zaman ma'auni ne na ismul makan ko ma'auni ne na kuma na mazdar kuma ma'auni nawa kenan ma'auni na mazdar eh ma'auni na iso makon, ma'auni na ismin zaman ma'auni na ismin makan kaga abubuwa hudu a gane wannan ku. to nan da aka ce akramtuhu mukraman kaga akramtuhu ikraman ne wannan mazdar ne na wajen ko to wanda zai iya fassara shi na girma shi abin ba, alhali ana nufin mazdar ne shi wa haza mudahara juzaid wannan mudahara juzaid ana nufin makanu dahara kaga ya zama ismin makana nan wannan wajen juyawar zai wajen jujjuyawan shi wasu zaman ta zali shi ma ismin zaman din mudaharar ne lokacin juyawa Allah ta'ala wa mazzaqnahum kullu mumazzaq mun keta su kowane irin ketawa ai ai mazzaqnahum kullu tamzik mumazzaq din bi ma'ana tamzik ya zama kenan ya zama mazzaq mumazzaq ai mazzaqnahum kullu tamzikin an gane mazzaq kenan wani mai waƙe yana cewa muwakka misalin mawuki innal muwakki wato lallai mai kariya misalin yadda aka kare arada a taukiya lallai kariya shine misalin yadda aka kare inda innal muwakka a nan wajen ai a taukiya kariya eh wa qala ka'ab bin malik ka'ab bin malik ya ce na'am uqatilu hatta la arali muqatala muqatala eh, wa an ju gamma al-jabanu min karbi ko idza gumma uqatilu ina yin yaƙi. hatta la arali muqatila har ba tare da na ga wani mai yayi mai yakana ba Muƙatila nan mai yakana ko Muƙatala? ba sai na ga wani yaƙi ba kuma wa an ju gumma al-jaban kuma ina tsira idza gumma al idan aka bakanta ma eh, rabo rai ne zakar bi saboda bakin ciki eh. arada kitalan wa qalu ma qatilu hatta la arali muqatala ya ta la arali kitalan kaga wannan zai dauke su maqul ko muqatala zai dauke su zaman ismul makan sannan shi ya dauki mazdar an gare, wannan yaya za mu iya bambanta su idan mun ga ya zo da wannan ma'auni ya za mu gane cewa mazdar ne izo fa'il ne izo maqul ne kaza kaza ne da sauransu wai izo fa'il kai izo makan za a duba karina abinda karina ya hukunta da shi za a yi aiki ko arada kitara wa qalu ma fihi mutahamal ai ma fihi tahamul babu kai farmaki kai farmaki nan mutahamal aga mazhar ya zama kamar mazhar mene wa qalu lil makan hadha amilun mutahamiluna mutahamaluna kai haza kawai za a ishara ne haka ce haza ɗin nan ya nuna ana magana kan makan ne ko wa haza wannan shi ne wajen fitan mu wannan wannan ne wajen fitan mu wa mudkhaluna wannan ne wajen shigan mu wa musbahuna wannan ne wajen wayan garin mu wannan ne wajen yammacin mu zaman misalu zalik kuma zaman misalin haka ne قال أمية بن أبي سلف أمية بن أبي سلف يأتي الحمد لله dukkan yabo sun tafi daga Allah wato wato a wurin wurin yammacin mu da wurin safiyar mu sabbana bil khair mun wayi gari da alkhairi rabbi ya ubangiji wasu wa masana ko mun kai mun kai yammaci na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أتيت ببلدة ودعتها ولا أجيب بغير ذلك وإذا أتيت ببلدة إذا أكد شو أو نجري ودعتها سيجي zai in an cutar da ni a wani gari sai in yi ban kwana da garin wala bugayar mukami ba na tsayuwa a gidan da bai dace da tsayuwa ba ba na zama a gidan da bai dace a zauna a gare shi ba an gane ku duk gidan da ke tashi a zona ba zan tashi inda ba a zona a gidan in koma inda ake zona hmm? ya dara ma'uwiyata liha'ili ya dara ma'awiyata lilha'ili na wasu hali falsaftain min aqil na'am ya dara ma'uwiyata ya gidan ma'awiya bilha'ili wanda yake can dutsen ha'il suna wani dutse ne sannan sai wajen da ake kiran sahab falkabtain na wurin da ake kira habtai min ne daga can dutsen aqil ko can rafin aqil sunan waje ne ne samma sadaha wa ha wa sta'jaman amman dikin sa'iri samma sadaha wato amsa kuwanta yayi nauyi amsa kuwanta yayi shiru an daina jin muryan shi wato ma'ana sautin shi sada shine amsa kuwa hmm. ko kuma sauti sautin shi ya kurumce ba a jin sautin shi wa ha. sannan kuma alamansa ya ya shafe yanzu ba a ganin alaman wajen duk wayannan wuraren yanzu an daina gane su wasu azamar an manta isra'ili kuma wasu azamar ya buya ya buya daga kurcin mai tambaya ista'ajamat mutum yana magana da ba a ji ya buya daga kurcin nan na mai tambaya na'am ula li dudana abidin asa ma garrakum bil asadil basili ku cewa kabilan dudana abidin asa wanda su eh, su bayi ne na sanda ana kiran su abidul asa saboda baban imrul qais idan suka yi laifi su wayannan dudana din yana dukan su da sanda to sai aka samu suna abidul asa ba sa jin magana sai da sai da sanda an gano wannan ko to shi imrul qais zai gaya wa ainihin kabilan dudana yace ka gaya wa dudana bayi na sanda ma bil asad menene abin da ya rube ku game da zaki sadauki hmm. menene abin da ya rube ku game da zaki sadauki har ya zama to kun kashe shi babana su wayannan sun kashe baban daga baya su yan dudana din saboda yanda yake wulakanta su suka yi laifi su sai ba ku dinga kashe baban shi da cewa ku gaya wa wayannan kabilan dudana bayan sanda menene abin da ya rube ku game da zaki sadauki ai game da babana wanda yake zaki sadauki har ya to kun kai mai hari kun kashe shi qad qarratil ainani min maliki wa min bani amrin wa min kahin hakika idanuwa sun natsu idanuwa sun yi sanyi daga daga malik da kuma bani amr da kuma kahin hmm. duk wayana ana tare da su wa idza uziki bi baldatin idan aka cutar da ni a wani gari Wadata. sai yi ban kwana da garin wala uqimu bi ghairi dar ni fa na zama a gidan da bai dace da zama ba waƙala sai ce ya dara mawiya bil haka ya baka shawara mawaƙi na jahiliya ya baka shawara ku in an cutar da kai a waje aka ce ba a son ka a waje ka tashi ka koma inda ake son ka eh? idan an hana ka yin addini a nan ka tashi ka koma inda za ka yi addini ka. an hana annaba yin addini a makka ya koma madina hmm. ko to kai ma in kasuwanci kake yi ko kana gudanar da wani harka ne aka ce ba a son ka a waje ka tashi ka koma wurin da ake son ka sai ga an amshe ka hannu biyu ka yi tasiri an gane wani ku? na'am ya dara mawiya ya gidan mawuyar bil ha'ili wanda ke can dutsen ha'il sannan sai wajen da ya kira sahab falkabtain sannan wanda ya kira ne min akil daga can rafin akil san musadaha wato amsa kuwanta ko sautinta ya yi shiru sautinta ya yi nauyi wa afa rasmuha sannan alaman ta ya goge babu wani alama da ake gani wasta'ajamat amman kuma ya rufu daga furucin mai tambaya hmm. kula ne dudan ka gaya wa ainihin kabilar duda na abidul bayan sanda ma zarrakum bil asad al menene abin da ya rufe ku game da zaki wanda yake sadauki haku kashe shi na'am Kade karratul ainani hakika idanuwa sun yi sanyi min maliki daga ainihin malik wa min bani amur da bani amur wa min kahil da kuma kahil duk idanuwa sun yi an gano wani ku amma shari wato duk wayannan kabilu gaba daya wato idanuwan shi sun yi sanyi game da su bi ma'ana sun taimaka wajen kashe baban shi kuma duk ya ɗauki fansa a kansu an gani ya ɗauki fansa saboda haka idanuwa sun yi sanyi hankalin shi ya kwanta abin da suka yi wa baban shi shi ma yanzu ya ya mai da martani na'am idan ka fusatar da ubangijinka ba ka firgita daga wannan ba ka girgiza za ga wani ya saba ma Allah ba ya girgiza hmm. an gani ba ya girgiza daga wannan wallahi shekarun jiya na gandar zare nan wajen wajen gangaren nan wajen layin wajen kwanan layi an kama wani tsoho wallahi tsoho ba tsoho wallahi an kama shi da wani karamin yaro daga nesa an kamo su yan wannan asirin rubuta shi da kai ne sun kamo su yan hattara sun kamo su ba kuma ɗan sanda shi ne wani ya samu kama wancan da gani ban kafin jiya wallahi luwaɗi ne ko wallahi ta luwaɗi ne sun kama shi suka gaji ƙoro suka natse shi suka buɗe bus yadda kasa ana tura kaya haka suka tura shi da kafin suka lokasa suka tura suka kulla su suka kulla bus wallahi tsoho karanci tsohon na ya shekara sittin ko fiye da haka wallahi tallahi haka suka kama shi suka nade shi cikin boot ba ka titi kafan da suka ko kafan suka haɗa da jikin shi suka dalle ka tafi da shi cikin dare wallahi ya sun kama shi lafiya yana luwaɗi da yaro ba irin wannan ya kamata ya girgiza mutum ya kusan mutuwa a lokacin da ya kamata ka koma zuwa ga Allah lokacin da kuma kake sako irin wayannan kaga ai ba irin wayannan akwai takaici ya kamata ce saurayi ke yin wannan saboda ila rawan kai ko abin maka 60 shekara 60 wani arziki da zai da arziki ba ni tura in kuɗi nake so ban yi kuɗi ba ina yanzu sai na kai shekara 60 wanda kafin fara cin kuɗin ma rashin lafiya ya fara zuwa ina jinya to abun da ka tawa maki ɗan adam kuma bai da hankali daga shekara 60 na shekara nawa zai tsare a duniya da kuɗin da nake tunda luwaɗin nan gaba ɗaya tsafi ne kuɗi ake nema da shi kawai shi ne wa iyyaz billah an za a karta maulak idan ka fusatar da ubangijinka ba ma ta kala ka girgiza ka firgita ka firgita daga wannan wa in akhfaka mas'a wa in akhfaka mas'a talazzaita min alham idan aikinka ya tabe idan gwagwarmayanka ya tabe talazzaita sai ka huru daga bakin ciki in aikinka ya tabe baka cimma burinka ba sai ka huru daga bakin ciki wa illa halakan na min al-asfar idan zane ya bayyana gare ka asfar na zinari ka san kai ta munna idan ka ga zanen kuɗi in zane ya bayyana gare na zinari sai kai ta murna wa in marra bika na'ash ta gamaita wala gam hmm. idan ainihin makara ya wuce gare ko gawa ta wuce gare ka ta gamaita sai ka yi da'awan bakin ciki ba bakin ciki ƙarya kake yi a zuciyar ba komai amma fuskar ka sai ka nuna irin kai tsoron Allah eh asin nasihal halbar wa atasa wa zuwar hmm. kana saba wa mai nasiha mai da'a eh? kana saba wa mai nasiha mai da'a wa ta'tas wa atasa kana kangarewa wa atasu kana kangarewa kuma kana karkacewa hmm. kana kangarewa kuma kana karkacewa wa tanqadu liman dar wa man mana wa man nam kana jawuwa kana miƙa wuya liman ga wanda yake rudanka kuman Mana da wanda yake karya, da wanda yake وان ديك nan ya nimmu mai annamimanci wa Wata fi hawan nan, wata ta'talu alal al hmm. wato kana da yaro wajen bin san rai hmm. wata talo alal al kana ta dabarar samun kwandala hmm. kana dabarar ka samu kuɗi watan sa zulmatar ram watan sa zulmatar zan wala kuru ma sam wato kana mantawa da duhun nan na kabari wala talkuru ma sam baka tunawa da abin da ke cikin kabarin duk baka tunawa da shi walau la hazaka al-haz lama qaha la la walau la hazaka walau la bi walau la hazaka al-haz da a ce babban rabo da a ce rabo ya harare ka da a ce rabo ya harare ka da ma da hararan nan bai halakar da kai ba da ma ɗaha bikan lahab da wannan hararan bai hallakar da kai ba Lakunta kai kusa la kunta iza taktam la kunta taktam ba hmm. kasance kana bakin ciki ba kai baka bakin ciki iza wa'az jalal ahzana idan wa'azi ya yaye ainihin bakan ciki la kunta taktamu hmm. ba kasance kana yin bakin ciki ba izal wa'azu jalal ahzan lokacin da wa'azi ya yayi ainihin bakin ciki kai ba ka bakin ciki balle a yayi ba tunziri zo dam mala dam iza anaita la jam ko iza ayanta la jam kana zubar da jini ba hawaye ba kana zubar da jini ba hawaye ba iza ayanta la jam idan kaga babu taron jama'a duk sun halaka na'am iza an kakka maulak idan ka fusatar da ubangijinka na'am fala takhlaq ba ka girgiza daga wannan fusatarwan na'am wa in akhfaqa al wato idan dawainiyanka ya tabe falazzaita min alham sai ka huru daga bakin ciki na'am wa illa halakal naksh idan zane ya bayyana gare ka zane da kuɗi min al na zinari sai kai ta yakan haƙora kana murna kai ta murna wa in marra bika nash idan makara idan gawa ya wuce gare ka daga mamta wala gham sai ka yi da awan bakin ciki alhali ba bakin ciki a zuciyanka ƙarya kake yi na'am to na ta bar kana saba wa mai nasiha mai da'a wana tasu wata atasu kuma kana kangarewa wata zuwar kana karkacewa wata tsari liman kar kana miƙa wuya kana jawuwa ga wanda ya ruɗu wanda yake ruɗanka da wanda yake ƙarya da wanda yake annamimanci wa tas'a fi hawan nan. kana ɗawainiya cikin son rai wa tatalu alal falal kuma kana yin dabara akan kwandala wa sa zulmatal ram kana mantawa da da duhun nan na kabari wala tazkuru ma sama ka tunawa da abin da ke can ma samma walaula walaula halakal haz da a ce babban rabo ya harare ka lama daha bikallah da wannan hararan ba zai ba zai girgiza ka ba zai halakar da kai ba la kunta idal wa'd ba kasance lakunta tattam ba kasance kana bakin ciki ba izal wa'azu sallar ahzab idan wa'azi ya yayi ainihin bakan ciki sallar ahzab tuzirin dam la dama kana zubar da hawaye ba kana zubar da jini ba hawaye ba idan anai talatam idan idan ayanta idan kaga cewa babu taron jama'a hmm. taktalu takama wa taktalu kana takama akan kuɗi wa taktalu kuma kana yin dabara wa yau don ka samu kuɗin na'am الناصر نعم والملك خلق وراء جشيان الزباع وقنا بأيمان القماة مؤسس وسواهل وهواجل وجهافل ومهافل وتهافل وتوقف نعم والحزم سيف ليس ينبغي ومدية برهلك أبدا ومدية ابدا ابدا برهلك تهتدي ko taktadi والملك qiltu وراء bishani الزبا yace ملكي ina tsammani mulki yana bayan dumfaran kaifin takobi Ina so ka samu mulki mulki yana bayan dumfaran kaifin takobi ba zai yi ka samu mulki kana kwanci haka ba sai ka koma wa kanan da kuma goran mashi mukasali mai karerayewa ko abin karerayawa a hannun sadauki mulki yana yana hannun a goran mashi abin karerayawa a hannun wa sadauki kenan kafin a samu mulki sai an koma sai an yi bala'i kana ganin ko a ziyarci a ziyarci ake samun mulki wani sai ya fada cikin bokanci da asiri an zo mai da ainihin an zo mai da kunne da kwayan idan jariri nan ya yi mulki wani sai an kashe mutane da yawa ya hau mulkin mulki shi dai yaya za a yi hau mulki shi dai in za a hau mulki dole sai an sai ka wahala in ma ya zama to ma sai ka ba bar musulunci ma gaba ɗaya sanan kawo kan mulki wani ya hau mulki yana jin daɗi amma ya riga ya rabu da Allah har abada an gani to wani kuma zai kashe kuɗi ne duk kuɗin da ya mallaka sai ya ƙare zama ya hau kan mulki kenan mulki ba a hawan shi kawai mutum yana kwanci shi mulki in ji malam yake filtuwa a tsammani na mulki yana nan wara a kishiyalin zuba yana bayan dumkaran kaifin takobi a yaƙi sannan ya samu mulki mai juye mulki ya kiɗi kashe mutane waƙanan da kuma goron mashi mukasali mai abin karerayawa a hannunsa daukai na'am wasa wahilin sannan wasa wahilin da kukan doki Wani doki yana yana haniniya wa hawajilin da kukan raƙumi wa hafili da kuma kukan da ƙaran sojoji wa mahafili da kuma taron jama'a wata tahaddudin da ainihin barazana da tsoratarwa da kuma barazana hmm. a gari ana samun mulki ta hanyar irin waɗannan abubuwa wal hazmu shi kuma wato himma takobi ne laisa yambu madriba wanda baya dakushewa ga sara himma takobi ne wanda baya dakusa ga sara ana in da kana da himma zaka ci burinka takobi ne wanda an kai sara da shi ya yi sai ya cimma maburi ko sai ya cimma gaci in dai zaka dage zaka samu nasara shi shi himma takobi ne wanda baya dakusa ga tsara hmm. wa madiyatun kuma shi takobi abin hawa ne har abada taktadi wanda yake gaggautarwa da abu da ainihin shi abin hawa ne wanda yake gaggautar da ainihin sirdinka yana gaggautar da sirdinka har abada inda ka haushi mutum zai ga wato ya kai inda yake so ya kai rahal yakan doki dabba rahal kuma yakan doki sirdi wannan wajen ana nufin abin hawa ne tunda an ambaci abin hawa abin hawa ne wanda yake gaggautar da ainihin sirdin da ka zauna abadan har abada an gane wani hu in kana so ka cimma buri ka zama mai himma kada ka zama kasalalle in kuɗi kake nema ka dage sosai wajen neman kuɗin in kana neman mulki ka dage sosai wajen neman mulkin in kana neman ilimi shi ma ka dage sosai wajen neman ilimi in baka dage ba za ka cimma ka ba wal mulka kilta wara a gishiyanin zuba kaga shi mulki a tsammani na yana bayan dumfaran kaifin takobi wa kanan da kuma goron mashi mukasari abin karerayawa a hannayen sadaukai wa da kukan dawaki wa da kukan raƙuma wa jahafilin da kuma ainihin kukaran sojoji wa da taron jama'a wa tahaddudi da tsoratarwa wa da barazana yacewa na wal shi kuma wato himma wani takobi ne laisa yambu wanda baya da kuza ga ba, in ka sara sai an cimma buri wa su kuma abin hawa ne mai gaggautarwa bira halika da sirrin ka abada har abada نعم bismillahir rahmanir rahim al wato mubtada kala biyu ne akwai mubtada zahir akwai mubtada wanda yake damir sai malam mai sharhi yace mubtada kala biyu ne wa akwai mubtada zahiri akwai mubtada koyayye damir lam fa-zahiru ma taqaddama dhikru shi zahiri shine wanda an fatan shi ya gabata a ranar wanda an shi ya gabata shine ya zama to kuma a ce alwaladu jamilun alwaladu aqil a wannan mubtada ne zahir ko ya zama alam muhammadun rasulullah ko muhammadun rasulullah wa sulhu khair kaga wannan mubtada ne wanda yake zahir yawa wal mujmaru isna ashara shi kuma damiri wato goma sha biyu ne wahiya ana yanzu ba ko an gama ambatan zahir yanzu damiri ne mai zama mubtada guda goma sha biyu ne ana da nahanu da nahanu da anta da anti da antuma da antum da antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna na'u qawlika ana qa'imun ana fi منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا قائم خبر مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره ونحن قائمون نحن ضمير mufassil mabni ala dhammi fi mahalli rafi mubtada qaimun خبر مبتدا مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم والنون في وجه أن تجلس المفرد وما أشبه ذلك أنا مبتدا هذا دليل cikin sauƙi an gama karatun mubtada da kabar na ba gane wannan yau ɗalibin da ya fara karatun na yanzu yana so ya san mubtada an karanta da shi mubtada mubtada yana zahiri mubtada yana jazil dalili guda goma sha biyu har ya zama a gani ya za a yi mutum ba zai guji na hau ba Eh? dole ce la baraka lahu fi nahwi wala ahlihi in kana mansuban wai lidawai kada Allah ya albarka ga nahwu da mutanen nahwu in dai har an jingina nahwu zuwa ga wai kada Allah ya albarka da nahwu ya nema ya nema ya ga abun kullum yana kada nema kullum wahala yake arba fuskanta sai zini ma nahwu gaba daya an gano wannan zo da ka kaga idan shi na in dai mutum zai yi gaggawa to gaskiya ba zai kai shi ba wani mutum zai nutsu a hankali a rabe mai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to shi ne zai gane na hawan a gane zai sa usulubi na mai na hawan wajen usulubin da ya fi shi ne usulubi mai sauki na karantar da na hawan sai kuma sauran mutane sun fi usulubin suna ta ƙara sauwaƙe shi ana ta ƙara samun sauki fiye da da amma da mutane sai ka gani sai wani ya zai zama muhaddis da zama na hawan ba yana sauran na hawan an sai ga mutum ya dumfari karatun hadisi karatun fiƙo amma karatun nahu ba ruwa da shi saboda wahalar da ke cikin karatun amma yanzu nahu ya zama ya ya komai sauƙi yanzu nahu ya zama ko shan ruwa ya zai sauƙi Na'am wa qulu ina cewa yan qasmul mubtada ila qismaini mubtada yana kasuwa kashi biyu al-awwal na farko akwai zahir wa thani na biyu akwai dalili ya gabata a cikin babun fa'il ta'rifu kullu min al-zahir wal ya gabata ta'rifu kowanne daga cikin Aisha, mai zahir mai mudmar عشان محمد رسول الله وعائشة أم المؤمنين والمبتدا المزمر 12 لفظا الأول أنا للمتكلم الوالد ده متكلم مثل أنا عبد الله لي باو الله والثاني نحن المتكلم نحن المتكلم المتعدد mai magana mutane masu yawa masu magana awul wani al-mu'azzim nafsa kuma mutum daya mai girma kanshi kamar inna a dai na kalkautar a wannan alwahid ne al-mu'azzim nafsa nahu nahu qa'imun eh wa thalith anta lil mukhatab na uku anta ai shine yahudawa suka ce ai ka kristoci zo dan annabi nasara najran sun kawo ma annabi ziyara a matsayinsa na manyan baki annabi ya ba su ya ba su masauki a cikin masallaci a cikin masallaci suka zo suka yi aleluya su yi abubuwan suka gama a cikin suna haleluya suna ta abubuwan da a cikin masallaci a cikin masallaci kafin na ta kallon su bayan sun gama abubuwan da suka gama su da tsarin da jiran da ke ma annabi sun zo ne za su tattauna da shi game da annabi isa shi a cikin alkur'ani akwai ayoyin da Allah ya magana kan annabi isa akwai alif lamim alif da lamun da mimun wannan harfofin wai suna magana ne akan Allah da kuma maryam da kuma annabi isa sannan inna inna a ɗaya kan kausar da inna anzalna zalla wani ce wannan inna din yana nufin akwai alloli da yawa akwai alloli dan an ce inna a ɗaya kan kausar an gano wannan inna nahnu nazzalna alaykal qur'ana tanzila sun ka nuna haka duk waɗannan ayoyi suna nuni ashe kristoci ba su yi kuskure ba akwai alloli da yawa to anan wajen sun kawo abin da kira mutashabih dan shi kalmar inna mun gani yana da ma'ana guda nawa kaga yana da ma'ana guda biyu yana ɗaukar ma'anan da suka faɗa shine asali ma'anan da suka faɗa cewa inna ana amfani da shi ga mutane da yawa sannan kuma ana amfani da shi ga mutum ɗaya mai girma kanshi A gani to tun da kalma yana ɗauka ta yanzu sai kuma gashi Allah ya ce laɗar kafarar da zina kalu inna laha salisu talasa wannan bai da shi mutashabi ko mukan mukan kaga nasi ya fito fili wanda wannan baya karɓar tawili laɗar kafarar da zina kalu inna laha salisu talasa laɗar kafarar da zina kalu inna laha huwal masihu bin maryam wa qalu takaza ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafassarna min wa tanshaqu al-ard wa taqiru al-jibal hadda anda awli ar-rahman walada wama wannan bai buƙatar tawili kaga duk abin da kawo din nan baya buƙatar tawili la tattakhidhu ilahay bithnayn nama lahu ilahun wahid innama wajen la to nasu kuma inna shi wanda yana ɗaukar wani fasara wanda muka kawo nan amma nasu ba nasu yana ɗaukar taron jama'a yana ɗaukar kuma mutum ɗaya mai girma kanshi to haka tunda yana ɗauka wanne ne ya dace da da kan fara lazina qalu inna allaha salihu salasa kaga al-mu'azzim nafsu kaga ya nuna Allah ya ce duk wanda yake Allah uku ne ya kafirta kuma kada ku riƙe Allah biyu kuma qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid kaga ga mu kamar nan so shi ne wanda ba sa karɓar tawili ashe wancan yana karɓar tawili sai a lankwasa shi zuwa ga ne a wajen fasara haka ake sai a lankwasa mutashabi zuwa ga mukam domin mushkila ya gushe amma su kuma yan bid'a ba, da masu son rai sai su so su lankwasa mukam yi biyayya ga mutashabi kul huwa Allahu ahad wa shi zai biyayya ga inna nahnu nazzalna ilayka alaikum ai ba ya adalci ba a gani Allah ya ce huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatu muhkamat kunna ummul kitab muhkamat sune um wa ukaru abna sauran ya'ya ne kama an ce ne wa ukaru abna su mukan su ne ummul kitab wa ukaru su ne abna'ul kitab su shi mutashabi kamar yaro ne shi jariri shi mu mukan shi mukan su ne su ne uwaye waye zai biyayya ga wani kaga shi ya kamata ya shi ya kamata ya biyayya ga iyayensa to mutashabi ya kamata ya biyayya ga mukan sai ainihin iskali ya gushe an gane wani go? to haka ake bi wajen ka'idan fassara an gane shi ne kaga amfanin sanin irin wannan jirka san cewa na hannu ba wai yana maganar jam'i ba ne kaɗai a masu ta'azimi na kansu suna amfani da shi an gane ku shine daga baya bayan an tattauna an tattauna da su nasara da jiran din sun san gaskiya suka iya dan sa kan gari sai aka ce to a zo a yi mubahala ƙarshen abu mubahala aka zaka ce za a yi a zo a zauna a yi tsire ne ruwa sai ta'alau na dau abuna ana wa abuna akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtaji fa naj'al la'natullahi al-kadhibin bayan an yi wannan suka ce to a zo a yi ne sai wani yanzu da ko kun san cewa ba lallai ba annabi ne shi kawai mun fiye da ne kawai wallahi in dai muka yi mubahala da shi duk wani wanda ya mubahala da annabi ya taɗi zuri'an shi gaba ɗaya Allah zai tsaye bin zuri'an shi gaba ɗaya shi ne kawai suka firgita kawai su za su biya jibiya sun yadda za su zauna garin musulunci su biya jibiya ba magana mubahala ba magana kuma kaza su kawai kowa ya addini shi ba za su musulun ba amma sun san gaskiya now <laughs> na'am wasu an ta yi muhaɗa shi tali an ta na muhaɗa ne shi eh, al-mufrad na hau an ta an ta wa rabi an al-mufrad al-mu'annas na hau an ti muhaɗa ba an ti mudi'atun hmm, wal khamis an ta ba al-muhaɗa baini muzakkaraini ka ana au mu'annasataini an tuma qa'imani wa an tuma qa'imatani daga ni an أنتم لجمع الذكور ina na taron maza al-muhadabin muhadabin wanda ake magana da su. suna hau antum qa'imun wa sadis antunna bi jam'il inas al-muhadabat na an antunna qa'ima والثامن هو للمفرد الغائب المذكر نحو هو قائم بواجبه هو قائم بواجبه والتاسي هي المفرد المؤنثة الغائبة هي مسافرة العشرة والعشر هما المثنى الغائب مطلقا مثنى والدش غائب هو الإن مذكرا كان مذكرا كان أو مؤنثا نحو هما قائمان وهما قائمتان والهادي عشرة هم لجمع الذكور الغائبين نحوهم القائمون والثاني عشر هن للجمع بجنب الإناث الغائبات نحوهن قائمات وإذا كان إذا كان المبتدا ضمير إذا المبتدا يزم ضمير فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا إذا مبتدا يزم ضميري to baya kasancewa sai a fili mubtada baya zama damirin mustatir a ce wal mubtada damirun mutasila mubtada dole ya zama damirun barizun sai ya zama a fili ba baya zama mutasil har abada ba a samun damirin mutasil ya zama mubtada ba a samun damirin mutasil ya zama mubtada kamar da gani kalas Walaikum salam. larabawa suna yi sun tsiri kuma ƙur'ani ya amfani da usulubin larabawa ne larabawa masu sarauta sarki zai ce mu mun yi alƙawari za mu ba ku abin da kuke so mu za mu hukunta duk mutumin da ya taɓa mulkin mu an gane wannan su sarakuna suke amfani da shi masu sarauta ko iyaye da 'ya'yansu mahaifi ya amfani da wannan da ɗanshi yauwa mu iyayenku ba za mu yarda da wannan abin da kuke yi ba kuma shi kare ne ina ba san dani ya halatta eh. na ya halatta baya halatta ai cutarwa yake yi duk wanda aljani ya shiga cikin shi yana zama abnormal za ga cewa ya zama ba daidai ba in dai ya shiga cikin ka kawai shiga in ga aljani ya shiga cikin ka yana cutar da kai ko da ya gaya ma ya zo ya taimake ka ne ko ya zo ya taimaki mutane ƙarya ne zai amfani da kai cutar da kai kila ma nan gaba ya raba ka da addini karancin abin da zai ma ya saka shirka kai wasa aljani kawai aljani ya kama gaban shi ya je can ya zauna a gidan shi kada ya kuskure ya mai da kai gidan shi ko ɗakin shi in dai kun haɗu to akwai cutarwa Allah ya yi kare kai kadai sai wani zai shige ka ya zai ku zama dai ya ƙara ma nauyi Thank hmm. you. gaskiya mafi alkhairi ya nisanta mafi yawan irin wayan magunguna kamar yadda malamai suka faɗa ibn taymiya da sauransu wato suna kun shirka a cikin al'amarin su A gani aljani yana da ƙarya kuma yana da shirka mafi yawan abubuwa za ga akwai kauce hanya a ciki mafi yawan mafi kyawun al'amari mutum ya nisanci al'amarin duk da irin wannan abu sai eh, shi ne kawai zaman lafiyarsa na'am a tare da gaske saboda zai ringa faɗin wasu mangaru zai ga magana kamar ya tabbata kamar yadda aka saboda akwai dabaru da aljani ke da shi kala kala dabaru kala kala kala da sauran zaga aljani suna da shi wani lokaci zai ga mutum yana amfani da qur'ani yana gaya maka abin da zai samu da zai zai bude zai bude sai da ya wasu bayanai kuma duk mu'amala da aljani wallahi wani bawan Allah ya ce yake ce wai can cikin can cikin daji ba cikin wani ungurmin daji yake zuwa lokacin kafin kidnapping din nan in ka ga mutanen da ke zuwa wajen mutumin nan wallahi aka ce aka ce ba sai tsaki kawai qur'ani ne kawai shi yake karantawa kaza wallahi da aka ji sai za su dabaru ne asin ne sosai amma sai aka yi amfani yadda za ga wasu suna amfani da bible yadda za ga ana amfani da qur'ani haka wasu ke da bible wasu na amfani da abubuwa da dama sai ga suka zo sai an zuma ta hanyar addini suna fi ga ƙwar'ani sai ya yarda da an mai bokanci sosai boka ne sosai amma da ƙwar'ani yake yi kuma suna ga akwai irin wani abubuwa don duka inda mutum bai gane ba sai a zura shi a ce ai babu komai ai kaza ne kaza ne kuma galiban bukaye ne sosai sosai wanda yake sun kauce hanya wasu ma daga cin ba ga masallah wani daga cin وعليكم السلام Kada sai gyara da kayan shi sai ka san ka zama matsafi ne ko kuma dan bowan nayi wasu daga cikin ba ma matsafa bane bawan nayi ne ƙarya ne wannan abun wani wayo ne da dabara yayi domin ya firgita ka tun kafin ka ga kawai da zarar an wurga ya zama wuta ya zo da fitar shi duk abin da ya faɗa da doka za ka ta. kana ganin wannan kai sauri ka kauce mishi kasan wannan boka ne kawai ko kuma dan ko ba boka bane makaryaci ne dan fuwan nayi eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk